can kawai tana ɗauke ne da yabo ga masu sauraron zancen Allah subhanahu ta'ala da kuma wato masu sauraron ambatan shi kama jama'a baina huma fi qaulihi kamar yadda Allah ya hada wannan abubuwan guda biyu saurare da kuma natsuwar zuci da ambato da ya yace alam ya'ani alladhina amanu an taksha qulubuhum li zikirillahi wa ma nazala min alhaq shin lokaci bai yi bane wai ga muminai an a ƙulubuhum li zikirillahi zikatansu su natsu domin ambatan Allah wa ma zala min alhaq da kuma abin da sauka na gaskiya da kuma faɗin shi fi inna innamal mu'minuna alladhina idza dhikrallahu wajilat ƙulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuna ayatuhu zadatuhum imana yace mu'mine kawai sune waɗanda idan aka ambatan musu aka aka ambatan musu Allah aka ambaci Allah inda suke sai zukatansu su raurawa idan kuma aka karanta musu ayoyin Allah sai su ƙara imani wa qala ta'ala haka kuma Allah yake cewa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun an ana karanta alqur'ani fastami'u lahu ku saurara mushi wa ansitu kuma ku shiru da allakum turhamun dan ku samu rahama istima shine saurare da zuci kenan ya zama zuciyarka tana kan abu al'insad kuma kar ka yi magana da baka wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an ka ambaci Allah ubangijinka a cikin zuciyarka tadarru'an ai tadhallulan wastikanatan kana mai rankwafuwa a gaban Allah da natsuwa lida'atihi wa khufya da kuma bi khushu'i kalbin wa shine hufya zuciyarka ta zama a natse kuma da yaƙinin cewa Allah kake ambatu haka ibn jarir ya fassara wannan wuraren wa dunal jahri min alqawli da kuma da zancen da ba za a yi shi da ƙarfi kowa yana ji ba ba a yin zikiri da ƙarfi irin yadda ake balanta na su loudspeaker inda ya halasta ai kawai shine a arafa da da kuma cikin kwanaki goma ɗin nan na farkon zulhijja a nan ne ake yin zikiri ko kuma a wurin jihadi shine ake ɗaga murya da zikiri amma ba a sauran wurare ba a so ana daga murya ah, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake ce a cikin hadisin Bukhari ba kuna ganawa da kurma ne ko wanda baya ji ba ko kuma na nesa kuna ganawa da Allah wanda yake yana jin kowa kuma yana kusa da kowa duk wannan yana so ya nuna mana hada tsakankanin ambatan Allah da kuma ah, wato da baka da kuma da zuciya natsuwa ta zuciya su makalaba da zalika sannan Allah kuma ya sake cewa ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون حقيقة من بقى ومتاني مثالي كلا دبن دبن دن كوسا سامو سبقسكيا قرآن نم بالاربي wanda ba shi da karkata ba ma'abocin karkata ba komai nashi a miƙe don su samu tsoron Allah fa kur'ana qur'ana kaga Allah ya ambaci alqur'ani wa bayyana annahu qaddara fihi min jami'il maqayis wal amsalil madrubati li ajli zikri ya bayyana cewa kuma ya faɗi dukkanin wasu ma'aunai da kwatance dan a gane gaskiya fada a huna ila tazakkuri wal itibari da haka ya kirayi mutane zuwa ga ambatan Allah da yin daukan izina bima fihi min al amsal daukan izina daga kwatance kwatancen da ke cikin qur'ani wa dhalika yatadammanu an-nazar wal istidlal wal kalamul mashru' wannan ya ɗauke da eh, bincike da neman hujja da kuma amfani da zancen da Allah ya shar'anta a nemi hujja daga ciki shine alqur'ani kama annahu fil ayatil ula athna ala ahli samai lahu wal wajdi kamar yadda muka ji ya yaba ma waɗanda suke sauraron qur'anin kuma yake ratsa zakatarsu wa dhalika yatadammanu samau wal wajdul mashru duka wannan ya shafi saurare ne na abin da yake Allah ya shar'anta a saurare shi thumma qala ba'da dhalika sannan sai Allah ya sake cewa afaman ah, faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama mathwa lil mutakabbirin wane ne ya kai ƙaryan wanda ya kirkir ƙarya ya danganta ga Allah ko kuma ya ƙaryata gaskiyar ta zo mishi ko dai ya ƙarya tashi ya ce Allah ne ya ce ko kuma ya ƙaryata gaskiyar da Allah ya aiko Allah ya ce shin ba ku san a jahannama akwai matsuguna ga masu girman kai ba wato masu irin wannan aiki na ƙaryata Allah ko ƙirƙiran ma Allah ƙarya babu wanda ya kai su girman kai wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wanda ya kawo gaskiya wato shi manzo din kenan ko kuma duk wani wanda ya kawo gaskiya yayi aiki irin na manzanni ya ci gaba da karantar da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gasgata gaskiya ulaika humul muttaqun waɗannan ne masu jin tsoron Allah Allah ka samu a cikin su eh ومن أظلم ممن كذب على الله haka ne haka ayin take ko waman azlamu mimman kadhaba ala allah aw kadhaba bisirki na jazakumullahu khairan waman azlamu mimman kadhaba ala allah faman azlamu mimman kadhaba ala allah aw wa kadhaba bisidqi lamma ja'ahu iz ja'ahu sai cikin sautu zumar ɗin ne ko wa ya kai ƙaryan wanda na afwan ta so ta zumar ni dai a haka na santa kuma aka take rubuce ba ga musafi ba duba mana malam me yake cikin musafin inda hada tamu ta kirkice duba da sauri malam suratul zumari aya ta 32 zuwa da 3 ai ba ga dama kokowa a ƙasa in ji ba washe ko ba mu sabaka ce yake wadda za a ce ba za a duba ba kuma qur'ani yana da kifaɗi dama na'am faman faman azlamu mimman mene bani bani umar safin magani subhanallah na'am faman azlamu mimman kadhaba alallahi wa kadhaba bisidqi idh ja'ahu alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin na'am jazakumullahu khairan faman azlamu wa ya kai zalunci mimman kadhaba alallahi fiye da wanda yawa Allah ƙarya ko wa kadhaba bisidqi idh ja'ahu kuma ya ƙaryata gaskiya ta zo mishi alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin haƙiƙa a jahannama akwai matsuguni ga kafirai wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wannan ce ta farkon aka rubuta ta ba daidai ba anan na'am to sai ce ah, zakar al-bukhari fi sahihi fi tafsiri mujahidin bukhari ya ambata a cikin as-sahih dinsa a cikin tafsirin da ya kawo daga mujahid ibnu jabar abul hajjaj al-makki rahmatullahi alaihi wa huwa asahhu tafsir tabi'in tafsirin da mujahid yake ya fi inganci fiye da duk wani tafsirin tabi'i ah, mujahid ibnu jabar sunan shi kenan mujahid ana cewa ibnu jabar ko ibnu jubair akwai sabani game da maganganun ya rasu shekara ta ɗari da biyu ko da uku kamar da aka ba da labari ya rasu ne yana cikin sujuda ya yi sujuda yana cikin sallah ya rasu babban tabi'i ne daga cikin waliyai yana da hadisai a cikin dukkanin kutubu sita shekul qurra ne wal mufassirin asalin shi bakin fata ne ma maula ga sa'ib ibnu abi sa'ib al-makhzumi yake cewa ya karanta alqur'ani a gaban ibnu abbasin sau uku sauka uku yana tsayawa akan kowace aya yana tambayan ibnu abbasin ma'anarta da asbabun nuzul ɗinta da duk wani fiƙin da ke cikinta sauka uku kaga ku dole zama malami wannan ibnu abbasin wanda yake da lasisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sanan alqur'ani yace to sauka uku ya mushi da haka sai waye gari a cikin tabi'ai babu wanda ya kai shi zurfin ilimi na tafsiri amma abinda matsalar kawai da ya samu kamar yadda zahabi ya bayyana a cikin tarjama ta cikin siyar alamin nubala shine yana karɓar riwayoyi daga ahalul kitabi da haka yana da wasu abubuwa ga ra'ib wanda tustankaru a cikin tafsiri kuma sanannu ne waɗannan ya ma taɓa zuwa can ƙasar kisra ya ce yana so a nuna mushi ah, inda aka ce ah, wato inda wannan suke habila da ƙabila ne ko wane ne ya shiga wajen har ya suma ya firgita ya suma shi da wanda aka tura su rakiya da kyar aka samu aka cece su aka taifa musu ruwa sannan suka tsira so sai zama yana ɗaukan riwaya daga ahlul kitabi wannan sai yasa akwai abin da in ya saba wanda yake ma'aluma min addini bi darura to ba a karba amma dai malami ne kamar yadda malami ambata anan iyakar malami aka ce ba shi da kamanni amma na malamai walaysat lahu haibatul ulama ya fi kama da kama ka ce mai koran jaki haka suka ce in ka ganshi sai ka ɗauka mai koren jaki ne amma saboda ilimi hatta sahabbai suna koya a wurin shi ya ce na je gun Abdullahi dan Umar dan na mishi hidima sai zama shi yake min hidima saboda Abdullahi dan Umar ya ji irin ilimin da wannan bawan Allah yake da shi sai zama shi yake mai hidima maimakon shi sahabin ya jira a mai hidima sai yake mishi hidima saboda falalar shi to shi zaka ji malam ya mishi take yake cewa wa huwa asahhu tafsirit tabi'ina qala yace wallazi jaa sidiki alquran wa saddaqa bihi almu'min wallazi jaa bisidqi da aka ce a anan shine alƙur'ani kenan wa bihi to almu'minu kenan kowane mu'mini yaji'u yawmal ya yaqulu ranar alƙiyama zai zo ya ce lazi a allazi a'taitani amiltu bima fihi wannan qur'ani da ka bani ya Allah na yi aiki da abin da ke cikin shi fa zakara sidqa wal musaddiqa bihi muthniyan alayhi kaga Allah ya ambaci gaskiya ya ambaci mai aiki mai gaskata gaskiya yi yabo gare shi wa zakara kadhiba wal mukadhiba bil haqqi ya kuma ambaci maƙaryaci da mai karyata gaskiya wa huma nau'ani min al-qawli mal'unani huma wa aluhuma ita karya da karyata gaskiya yace zantuka ne guda biyu nau'i ne guda biyu na zance wanda aka tsine ma masu yin su yin ƙarya